ko shaka babu shugabannin ecowas suna nan suna ɗaukar matakai don ganin cewa an kawo ƙarshen rigingimu da ta'addanci na 'yan boko haram da ke faruwa a can ƙasar najeriya da yake min jawabi da yawun shugaban ƙasar ghana kuma chairman na ƙungiyar ecowas dr mustapha ahmed mai ba shugaban ƙasa shawarwari a kan lamarin yau da kullum ya ce akwai matakai da aka ɗauka bayan zaman farko da aka yi na gaggawa a kan zancen tsaro a nan yammacin afirka musamman ma a kan zancen boko haram da kuma ta'addanci a ƙasar mali ya ce dalili kenan da aka ɗau matakai inda aka gayyato kasashe makwabta Najeriya da kasar Mali don saboda a magance wa'annan rigigimu da ke faruwa na ta'addancin Boko Haram da kuma ta'addanci a kasar Mali. A nasa bangare kuwa shugaban kasa John Dramani Mahamman ya sha alwashin cewa a ƙarƙashin jagorancinsa ECOWAS za ta ci gaba da baiwa Najeriya gudunmuwa wurin yaƙi da 'yan Boko Haram.